maram la kibarai nan nan to ta tay qur'ana da qotondi mo siri ada do higabe asiti mei kebe ga nan ta sigira wa dangane mani ga sabu dangani sirebe gani hammil lo ku baraji qorodi anga diya ni kita la kota an kamanga hammini na golli surunya gollu be nuga kun mbarajunu sababu nan ma igan kiñana kuncigira horoi yo xa be ganani an gama tongonditi laxarayi an pajuntadi bayini hohoga konni laxara xibarendi anan maxa garenya anta sakai ni gadi annañi akkaman kanta golle ñana golle ada sifengani adaganati yon killungu ñayi keɓe gallinga dangani anaña ana dabari kenya golli siraña golli mixenteyi akkaman pajuntadi kenya sabu dangani an gana korosi kebe ga tongondi ti laxara kotanga tongondi sahante a gollencu a ñina xalasinte ñani awa kanna ina soron toro hakkebe ga gamatto gondi tayi ken pajun tadi hoho gallinga dangani awa dabarni kenya sabu dangani e o gana simme o gana simme la lahara kibare hoho ga konni fimugunte ñani allah dali tunka kallawuntedi tunka kallawunte gani suratul baqara di aya kamen do tañeren do ñaru walakinna albirra man amana billahi walyaumi l akhir fi siren ken banni keyayi kebe ga tongondi ti allai sage a tongondi ti lagara kotan wasu ne hadamaren min nan ti ke ton wani ti allai an fajun tadi kebe gallingan nan nan na kenya da ban igara ho ho kala gara kibaren di amma ton wani tai la ta daga na mai halle an gana ton wani ti allai an ton wani ti la gara na nan bayni gollu be nu ganyana itu gadon don kinni la kenya sabu sabudan ngani allah da ke ko kota kiriti togo gabe qur'ana ke nogondi kena gelli laxara togonu ñogonu ayi nanti yowma alqiyama wasaa walakhira wa yowmu ddin wa yowma alhisab wa yowma alfatih wa yowmu talaq wa yowmu aljama wa yowmu takabul wa yawmul khulud wa yawmul khuruj wa hasra wa yawmut tanadi wal azifa wa tamma wa sakha wal haqa wal ghashiya wal waqi'a ar kuntana hibe nu gari qur'ana kedi ma sunnandi gelli lakhara togonunga sirebe gana ku togonu hayo oga gir kubenu konno bane su an gana wure hayi hakile ganga su gellanga tongondi tilakarai annan kawa annan cigirantu annan kanu allai anna tunan tanken ni kome ai allah dalli ti ke duna nogondi nan tan nalli batiya anni ke allah batu igara ñamari keɓe anna dabari an garawa an anna kenya igaran ba kebe na su tuhonu nga lewu sirebe ganta tongonin ti lagara kota ado kebe ga ta tayi illa tume ko aga sawe gara ko mogobe bayni kebe ga tongonin ti lagara kota nga an gana hayi an ga an ga nyini sirei kebe jikunten gani a laga a ga katu yonkin kabana fofo gani yonkillungunga a gani allah gama dungayi alatu bakka haramenga haramen dambe su sirebe ga di tilakara kotanga allah da fare ñaña kundangani ñaxe foyi baina allah da'li tun ko kalla gani suratu talaqidi laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarju llaha walyauma al akhir hisu dambe o gana haayi e nan to gondi tila o wañini allah gaɗaɗo a sitimey lakara kota soroy ogonu kite ima tongondi tay ken ma joppalenki bayni ani maga ho ayi aranta ñana hadama hadamaren men falle an ken katunu gilli kan mogo nan bire sakkati ke nanti nan dagan kamallo eh, eh, jahannaba di ma nallonde arjanna di iti sirenga karabaneta a ñeme an ken kamantaxa birene dan ke ko bane ni bireyenga ke kafiri yogwani gani ubey bunu khalafi ubey bunu khalafi daga ñandagana qotti xase ŋutu na li katta farenga ada kotte kewtuna ko a ta dangani muhammadu a tin namu a ti an kamar na ke a birandini lakara kota na kello in bendi tin namu allah da ke aya yankandi suratu yasinidi nawtu tañere ndo segu allah daali tunga kallawunte gani wa daraba lana mathalan wa nasiya halqahu qala man yuhyi lizama wa hiya ramim qul yuhyiha alladi ansha'aha awala marra wa huwa bikulli khalqin alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم allah لك آية ينقني ننتي kandi nanti ada misalin katu allah da ke ta da misalin kati bai na da kotte wutu na likatta nga na kote ke koyayi nanti dan kaman na ni a birandini anayi larundini yimɓendi allah da ke a ko nanti ada misalin katu iki allah a amungudo iki i mettagi mogonga a a gama mun wuri mai tagi mogonga aranta ke misale katta ta dangani allah dali tun ka kallan gani farin dangani sallallahu alaihi wasallam ananti tun ka kebe gara ke kotte birandi a kembe gara ke bagani ta hananga A kenya nyile na ni tege hosu dambe an Allah to akundi an ta nuku Allah an Allah an ta Allah to akundi anan cimme maka kun fada mare muka simme tun ka kebe gada imben baganda kada ngani itti kallendi hinu hillani garanta gemme matunga ke a tun tunka ma kampatun yari taga ba na yan patun yari taga arawai me tana daban ni hadi rawa hunya na hibe ga hitikenga tunka be garawai kuda ngani tunka be gara ke da bari killa wan tagana anan girindi ana hohusu dambe ga manya akitan kitantengani na kitandi kenyan koto dinanta abono halle na dabari sakkati ga gaho allah ya gara kin da dabari arawa ho dabarni hiɓe ga koto kenga allah da ke aya handi gelli ku aya nu handi gelli suratul hajiya suratul hajji na wutu aya karagandi nan daga aya na. allah dali tun ka kallawunte gani ku suni dalilu uga ugani ku aya nu benu ko aga koyni nanti lahara kota feren a ariniya a sikkanga sire anna bugududi bayna allah dali tun ka kallawunte gani يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أسدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ogagiri ku ayanu benu karanga sire be gana tagasindi ku ayanu manandi angadi korosi siri annan kawa annan hakila kita annan dura saga hara ganani na gama ga ka yanka qur'ana ken gondi hibe ga sabati ni nanti lakara qara ko a ga hitukui on kawa onan ton onan ton dali tun allah dale mun kallan tegani e hadamare mu gella ni kaga sikka nyaadi sikka nyaga hadi. gelil wuliyan wuliyen cikkan ga xadi ki allah tunka kallanŋunte nda ga taga bakka ne sage hanya turu loqay sage naxaña forojongintey sage naxaña tinxunturay ayogo wadi a tage na timme ayogo wadi a na ana bonogelli kembire ke sutu watin yaxaren noxon xenu a noxon bono a yogo adi a foromma ñambaka allah tiida keñanga xadanganiya ina fombanganda xadangani i ke allah tun tunka kallangunte iyana hun cabatindini lengandi i kebe kanu katta wakati be i rakutu sage ina ka bagandi ka kana koro ka yan kini xa maxan bana kun kempang fo nan xaya xun xempanga xaye gunuwa fatini ye kini kiñine kenci girai kayo gunuma fatini yeddo kaga kiñine ken cigira yedda kamanga kiñine kenga yogo ka wadi ka yum kitana magan kaso runga magan nille qolle mine an taga hoho mu. allah wa na hadamare mun dangani kesu dangiyen palle onan chimme onan ñiñen paayi an na ñiñen ari a kawante fofon tadi a duru duro kammin gana yanka kama a ga sahi an wari a ga bugu medi funti honun ga baka an wani cuna bugu ke suni dalilin yayi hibe ga koini nan ti allah ni to mun yayi a gara fofo ko a sahantin yanin a ñana nanti allana tege tege huren eh, eh, huren birandini allana huren birandini allah lawa fofo su dambe dangani ke suni dalila ñayi hiɓe go a koynoyi gelli hadamaren men tageyen joppe wogo nandaga ke gara an kara halle amma ken pe kenga funti honu kamme ŋanari kamma iga bakka mogoɓe nan koro jingana ñeme i ga kalla mogoɓe an na ñiñen ŋari ala kesu koyoyi misale ay ona kesu hayde tunka keɓe garawa keɗa ŋani a keñallawa huren birandini onan dankanaku kesu halle nanti lahara ko kota ariniya allah wa yemmu ngullini kuɓenuga kaburandi yo bai gana ke mugu an nan maga simma nanti gada buru kin ko ta ngilli la kebe imben nan ba a kara di ba ta da a yi gaba fofo dambe, allah wa subirandini uga nani uga simmini muga taxa sindini kuni dalilu ñayi hibe ga koyini nanti herentay laxara kotalliniya kuni dalilu ñayi dalile be ga sikka baka hadamaren men condo men di aga kawaye sudanbe bakkandi bayni ada wutu gelle hadamaren men tege moxon ga ado kentana gelli funti honunga o gana kega hay a ken alla tunka kallangunte a ken be gel hadamaren men taga na wutu toru lokkenga nanya foro jongintenga nanya tiyin kunturanga na likkenya hadamaren menga kittundo tanun do immundu hohonan bugay aɗa suuhunu baganda e kuɓenu kay hintengani ogana hay toro aɗo ŋalle aɗo sondome aɗo kuntana kay hiñande hadamaren men condome bonteɓe gayi allah da a kemundiya ken bonte mogo aga naxasi anga anga hotunan dudi aga jidixa anga hotunan dudi nantantan moxondi hari fore ŋuru mogo hadamaren men patendi wo ganañe wo ga simmine kesui oyi menu jate kedo do wo maxa honku payi anke ñimme anken padamaren me an nancimme a ñimme jate ke alihalanga an ga moxoɓe an ga kay hinkitana kebe gani ana sababuwa ga dura gana katta allah hisu dambe an ga kinni allah bayni allah dali tun ka kallan gani wa fi anfusikum afala taqilun kama simme kay menu diyaba kadu diyaba igara kai hibira kadu kay menu di hadamaden min ngana an anga anna nyaagante ka duna hisu dambe an nan me an yimme tege ke alhalan kin bani kotu an ga tubu gana allah bayna allah daali ga kallon mutu gani suratul qiyama alam yakun nutfatan min maniyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى kun kun ken digame ay a gari tirindi nden al halande hadamaren men nan cimme yala humma an ken padamaren me an mañi torlo keñay ba nangiri gelli maninga aswatu iga boke ne, gellan ga buga an an ga man ga mugontu sirbe ga lemmen kita an atu lemme ke ga bugu mogobe sage na ya furo tai allah na ga na nya tage ho ñorontei hobe ali halan cirengani ketoru lokke alla da igon bagandi kiyadi ada yakarin bagandi kiyadi tun kabe ga katu kindangani akin akin ga korni taga ni eh karahure ngulini ba sirebe gana simmeke anyi merawandu jabini gelli alla garawai ma garantai sire go kite ari katta na sallallahu alaihi wasallam ati faren dangani ati allah gana taga ni kammo a dalilenni kandi ade taga honundi anna koyya inatu asa undengai nanti ketinindana kemari nanti imasahai nan ta wuli serenta an ankara halle anta gelli lahara ka da jabi kammo a gara tirni ne ñakkoyayi a ta a ti ammade minan dangi ya ba waadi yaba dingiramaxayan xante fo fontadi a duro a ti aha ide minan dangi a tan de minan dangi dingira banan ne ta na gadi ba da gani akhallen ni funtu hon damben cuwadi ati aha ida minan ken kawari dingira banan ne ki gai fofon tadi ta yi go gadi ida minan dangai ida gani funtinte funtu hon damben cuwadi farenta dangani awa ken mogani allaga karafurun birandini keni hadisi ay imamu ahmadu gara hilla aɗo abu dawuda aɗo ibnu maja wona ketu nanti allah motagati sangey on maxa ke simmaxa nantu gana kara on ta wullini hadamaren min gada kuhinu hilli an gada keta hancondo men an birene duna biranta o kedi hommumeya bayni allanta hisire do hibre bakka mede kebe ga gemanke ngata an pay daga na do kenyayi on ma allah no o ñakkande e muy soroɓe no ga killen allah kille keɓe telegonte ngani maremi su kana simme an ga tunu katti nanti allah mantaga kaho A a aganantaga ahusu ta kai faru kayni nan nanti inan gongo ti allah kuteyenga baka allah kuteyenga inan nimsi wasati arjannai mana anna allah batu an gana allah batu anna arjanna kita an gana allah kuta allah no jahannaba a ganani allah ta ga kahuwa a hajuntanga anan allata a nan bire kundunga an fi pisuwa ñimme kittende kala an gari jehen na allahy an fi su dambe ala allah kittende allah dan ken taga an ken padamaren me allah dan taga an ni batu an na golli sirenya an na ñiñen kura angara golle golle ña duna binantaxu kedi a gaña golli sirey laxara kota a ga ñinan ne. a gana ña golli burey xa a ga ñinan ne laxara kendi kuna hadamaren me an nan kilun toxanduudi anga hoho kitana an bire ho an bira do anga fofo ñana anga diga sukkonno an nan kilun to handudi nanti gara kota irinantindi ke suya nan ngoni ti kota nga farenda hinu ko nan to ngoni tiya kubenu gari sunnandi ma kubenu gari kitabendi onan ton wonde suyi oga katu keɓe faamunu ona rago kittumpillidu ogama rago ogama keɓe faamu xa a xana kunduñayi o maxa bane garandi keɓe ga saha nangiri allahy o faare ngara ken kiñandoyi sallallahu alaihi wa sallam kene kena gelli ibanu mbiyayi fitnatul qabr wa sualul malakaini kabura ñangan kateye aɗo malaika num pillitirni nde kaburan nogondi fitnatul kabri ni kiyayi a sere hadamaren me ankara halle e ganan buru alla ga maleka nu ku hilli be kayni kattanga nantina lantirndi an gollunga sere be gada golli sireña an nga an golle ke tugaɗon kitana gelle kabura ke di sire xaɓe gala bura bure kanya an ga tugaɗon kitana gelle kabura ke noxondi bayni keri bukhari di ado muslimu an anas bnu malik radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna al abda إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع آلهم نندغا حديثي كلا أنس بن مالك أدك حديثه هلا نغري فارنغ صلى الله عليه وسلم nanti komin ŋana kara i gadari kaburandi soro ŋani halle koyi e ga daga nan a wite huta kannun muku wayni kembire male kanu fili warni kattay iwa yonkincaganadi allah wa yonkincaganadi male kanu kuwa a gendini ina tirni ko xanan kamanga ko nanga nemi ñimmenga mana xanan kitabenga gella ganani hurusine nyagani aga ti allahy a ti laharay a ti faringa sallallahu alaihi wasallam a ti qur'anay igara kebe agara wo fofo dangani ada dabari igara kaba hohoy ada ken kono anati allah nin kamanga fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayani ya nemi ñimmenga qur'ana ni kitabenga aɗo kentana ken kama ñañini huru sirenga xa serebe ganañi furburenga arante jabindini keñine bukhari da ke hadisi filla aɗo muslimu su عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر nanti allah wa yemmun cabatindini kuɓe nuga togondi ti digan cabatintenga ma'ana kebe gani aga tongondi ti allah yi tongondi ya e kema kempe nantina ko ira kembane kottiti a iya igana kentindi lahara kota awa adiga munga tenkunu anati i kamanni allah ay i annimiñimminni muhammadu ay i ni qur'an ay ka hohogama tongondi igana tirndi atinintatuwa yo arno kisi ken, ken cigiray bayni sere wo sere ga jaabindi agatintatu takka sirenta kendangani kuñani jahannaba dun konga ahillandi on ton wonni tiya kabura ñangan katenga adanema bayni kettirininde halle gellaganani huru sire gani iwa horun kunbe ken ŋuɲini na wara arjannai ina ta kuran taxuran yayi neman bani ko ta ni ka ta kenga maduna gangiri serekabe gana ɲi